na ɗari ɗari da a eh? na ɗari ɗari da madam wasko madam wasko madam wasko officers Ya kokari. Ya kasuwa. I hope they put, put this ready ko. Abinci ya zama Ina maganar abinci. A ɗari ɗari ki ɗari da Allah sai ki haɗo da sai ki haɗo a haɗo ma da da salak ko kabeji. Wallahi duk wanda ya wuce ɗari alfura'an zai ta wallahi. A samar kabeji. ranka daɗe kai ba a sa mata ɗari da hamsin za ki sako to eh? ɗari da wani zance kuke ai mu ɗari kace kuma to da yaushe wa ganka bane ɗarin nan tunda yace a ci a ci ɗarin nan magana dan raba ka dan raba dan raba ka da kan jakshin amma na ga ma ban karya ba in ban da abin ku duk fada kuke akan abincin da baku gani ba ni yanzu ya shirabo na da ku gana ya abinci a eh? kwana goma ce zaman ban kai wani danki sau gari dadi ce ne yanzu ce nan ma mun tada jashin ai nan ya fi jashin wallahi nan ma mun tada nan da bawo jarin ne babu ya karya na zama zauna gari dadi ba ki da jari wa ku tsaya Kai! Ya na gan ku da wani kaya da ba da suna saba ganin ku ba da <laughs> Kowa ma ya faɗa. <laughs> Ba ta eh. sauraron kafafen labarai. Rediyo ba kenan biki jin rana ba. Dan na sa da ita a wurin jarin abinci. Ah to ba za ki sani ba. <laughs> Ba za ki sani ba. Ko ko ko shafa labari shuni da aka jiya kan a fara shafa labari shuni sai da aka sako hoton yallaɓai. Iya? Aka sako hotonsa daga sama ga tumbinsa nan a tsakiya. Kuma an da mu a ƙarƙashin sa muke aka jere mu. Dan kin da rediyo ne. jiya rediyo amfani ta Nijar labaran safe na farko mu aka fara bayyana maganar daukar mu. Haka Nijar? Eh, Haka eh, ni nisa. Ai mu eh, professional. <laughs> Professional. Ku tsaya. <laughs> Yaya za a yi ma a taimaka? Har ga ogana. Ta kin yi makarkatar bokoko. Na yi a. Ah. Kina da certificate da testimonials. Har da. Da ID card. Duk komai ina da shi. Da rasus. Da katin ɗan ƙasa. danna da su to kina da sana'a to Allah ya baki sana'a Allah Allah wallahi wallahi Allah ya baki sana'a to mun kuwa yanzu za mu je a samu likitin tela gwada ki ki eh. miki sikal ki mata sikal saboda ke wando ba zai kama ki ba ai kai ya daɗe yadda Allah ya maka kwakwalwa ba sai an auna ta ba in ka kalle ta kamar yadda zaka ka kalle da titi ka san adadin motar da za ta wuce ko haka zaka zaka ba da gudu. a samu madaddan wando a matse mata shi saboda ba ta da nama. su kai yanzu ne eh, abin da za da ta ba da dubu goma ai ta ce <laughs> ta ne mana arha abinci in ban ma ranka ya dade ne dubu sha uku zan ki dai Allah dubu a ba ta dubu goma to shikenan ai kun ga dai lokacin da ba kwa wannan aiki in kun zo ko ba kuɗi zuba muku ai ai shi wannan ta wuce ta wannan ta wuce ofis ta taimaka dai mm. kun ga a gaskiya maganar rashin jarin nan da na gaya muku na tafi gidan dan uwana ya taimaka min da naira dubu tara hudu ne zan zo in hada anta da jari amma tun da wannan aiki ta zo dole ai ya bi min abincin don haka na haƙura zan ba da dubu hudu idan wata ya kare na dau albashi sai a rika cirewa daga cikin albashi na har a hada dubu goma. Eto, eh, wannan magana taki ta zo da magana to amma albashi na daya ba na ki bane albashi na biyu ba na ki bane albashi na uku shine za a yaga cikin kashi ashirin a ɗau kashi daya a baki kanin da za a bani albashi eh. wuta da nake tankara wurin eh, abinci a shi kenan babu wani abu sannan kai mata bayani inda titi ike eh, ranka ya dade mm. tunda yanzu ranka ya dade babban oga mm. ya sanar da ke aiki shine babba shi shine babban mu ah, shi daman daga abuja shi aka turo shi eh? kuma sai yi tunani ita to ya za yi karbi takardun saboda ilimin mu saboda ilimin mu yanzu misali mm. wannan sai aka ce babban titi ne ya taho daga asfiras eh, asfiras ne ya taho daga lagos to cinnaka kuma dan turoshi ai dogo ne na cinnaka kuma babban mm. titi ne ko daga katsina ko eh. daga naija eh. ko daga kaduna ko eh. daga matatu a na ce da tsoro naka ga na ilori to kaji to ranka rike sai kai mata bayani dalla dalla <coughs> shashi na dubu ɗaya ɗari uku da talatin da hudu shashi road za ki tsaya a nan a tsakiya a tsakiya eh saman saman nan eh, da ba shashi na 1384 zaki fara ba na hagu idan suka kare ranka da kaf suka kare sai ki ba na dama idan suka kare sai ki ba na kudu idan suka kare sai ki bai wa na arewa ko da trailer za ta kwace karki matsa shafi na eh. dubu ɗaya ɗari uku da tamanin da hudu ya ce ba a yadda wata doka ko eh. kuma wani mutum wanda yake aiki a asfaras a tsakiya a tsakiya mota ta hannu ka kauce ba ko mai mashin ya ya kwana kwana iyo kanka ka tira ka tsalle ka kwana kuma ka gaya mata doka ta ɗari hudu da sha uku eh. shafi na tsarin tsararriya ba a kauce wa tifa kar kuma a matsa wa tantan ko eh, da taya ce ta fashe zan yi wani aikin kuwa a ba komai ai shauka ne sai kin rantsi a haka ma eh! eh! ni ma na iya na zama na ga wanda ake yi ai kuma aikin wannan aiki namu ba girki bane matsayin girki daban matsayin aikin nan daban dole za ki tsaya kwakwalwar ki buɗe ta sarai ki gaya titi ike a wani guri ne akwai birji wani guri ne akwai laina ta ina mai keke zai ɗebo gangara ta ina ɗan kabu kabu zai ɗauko mace in huce da ita ba tare da aiki eh, kuma kin jajirce aiki ne na maza fa yanzu zaki mace zaki zama kamar maza na ga ka yawaita ta kallanta ba ma'aikaciyar mu bace ai ina ga maka saboda ka san oga ina na ma zama ma ai ai duty duty duty duty za an dinga hada da ke saboda kwazan ki eh. akwai kwazo ran kai dade ka san gurin da ka ajiye mota jama'a suna nan sun yi da fifi. so ake ka zo mutane za su karrama ka eh. bari je in san yanda din tsallaka da yara titi ya eh, sai a same ni a babbar rana yan makaranta sun taso ya yi tsallakar da yara titi